a gida so za ta iya ɗaukan wannan tashin hankalin sai kai taka tsantsan to ka kara iya jin ra'ayinta in san ni daga cikin abin da nake sha'awa ga mace shine ba na son mace mai rigima ta ce ai ni na iya ta wallahi da kullum a gida ana ina gani to kaga sai kai taka tsantsan za ka ba abin da za ka koya wa yaro hali da shi na irin wannan face kai ka aikata abin aikace ya ga kana da mutunci a wajen matarka kuna kana shiga aikin gida yaro yana gani babansa da shi ake kaza to shi ban ya aure sai wa matarsa irin wannan abin da ya ga babansa yana wa babarsa so da haka wannan shine abin da zai wakilci wancan sannan yanzu ana ta buɗe makarantu ana buɗe cibiyoyi wanda ma daga cikin gyaran tsarin mulki da ake yi din nan cikin shawarar da na rubuta guda uku a ciki akwai saka cikin curriculum na makarantu na tsarin koyarwa a saka koyar da aure ya zama daga secondary school maimakon wannan civic education a cire shi a mayar da koyar da aure a gurin maimakon ilimin jima'i ba ya aure ba a koya ma yaro jima'i an koya ma yaro jima'i a aji theory ina zai je practical kan kanwarsa da 'yan makotansa da waye saboda haka a musanya shi da aure menene aure a faɗi yadda ake aure a al'ada da yadda ake aure a musulunci a faɗi al'adun najeriya da yadda ake zama da mace da haƙoƙin miji akan mata da haƙoƙin mata akan miji da ƙa'idodin saki da ma ba a san yin sakin ga hanyoyin warware aure kafin a kai kafin mutum ya aure ya mata ya san waɗannan ƙa'idodin don ba da shawara a saka wannan a ciki sannan haka nan yaƙi da ƙwaya da ta'addanci da ake shi ma a mai da shi ya zama wani sabjan ne da za a dinga koya ma ɗalibai hatsarin zubar da jini a nuna musu nassosi na alkur'ani da hadisi da suka yi magana a kan girman dan adam tun daga martabarsa ga haihuwarsa cewa kashe shi ko rushe shi ko ji masa rauni ko ji masa ciwo duk ya saba ka'idar musulunci da a koyar da wannan sana nuna musu illar amfanin kwakwalwa la'allakum liƙaumin ya ya'qilu liulil albab liulil nuha liqaumin yatafakkarun duk waɗannan ba kwakwalwa ba zai yi ba zaka nuna musu hatsarin shan kayan maye da duk dangoginsu da kalolinsu duk a aji za a yi wa yara wannan bayanin don su san illar abin kafin masu kai ga sha wannan yana cikin shawarar da muka bayar da fatan Allah sa aiki da ita da kuma kudin da ake cewa an karba daga hannun waɗanda aka ce sun yi sun saci kudi eh, na ƙasa to ina ake saka su ya kamata inda ake saka sun a yi wa mutane bayani kuɗin nan da aka karɓo miliyoyi a hannun wane to aiki kaza da aka yi da su aka yi shine mutane za su ga girman kuɗin kuma san cewa ana dawo da su hannun mutane amma a baya an ta wannan an ta sanarwa an karɓi biliyan kaza a hannun kaza an karɓi biliyan kaza an karɓi amma ka ji shiru karɓa kawai za ka ji to saboda tsoron kada a yi ja ya ɗauko ja ya ɗauke ka a ƙarasa jimla ko to saboda haka <coughs> wannan yana ciki na ce malam game da ruwan farko na damina zaka ga akwai masu tarbar ruwan su ajiye har tsawon shekara damina ta zagayo sannan a shanye to wannan gaskiya ban san wannan a cikin sunna ba wancan dai da muka faɗa ka fito ruwan farko ya jiƙa kashe annabi amma ajiye ruwan damina ba za ka sha ba sai wata daminar wannan kuma gaskiya ilimin mu bai kai nan ba ko bana zaton annabi yayi haka dan da yayi sai a rawaito assalamu alaikum uh, malam so nake na zama dattijon arziki yanzu ni matashi ne saboda na ga wani mutum a unguwarmu idan ya magana ana jin maganarsa ko ba mai kuɗi ba ne abin yana burge ni wannan za ka ga in ka bincika za ka ga mutumin kirki ne kuma kirki wa mutane annabi dama ya faɗa ya ce inna husnal khuluqi wa husnal jawari yu'ammirani diyara wa yazidani fil a'mari ya ce idan ka zamo mai hali mai kyau kuma da kyakkyawan zamantakewa da jama'a zai ƙara maka albarkar rayuwa kuma zai raye gidanka don kullum a cikin addu'a ake yi maka kai biyarin dattijai ne masu kirki ta hanyar kyakkyawan zamantakewa da jama'a wanda ba shi da lafiya zai je duba shi wanda aka masa jana'iza zai je ya masa ta'aziyya wanda ya samu larura zai je ya masa jaje wanda ya samu a ci gaba zai je ya masa wato babu dai hassada a zuciyarsa yana zama da kowa lafiya yana wa kowa fatan alheri wataƙila lokacin yana da shi yana ba da gudunmawa ba sai gudunmawa kuɗi ba gudunmawa ta shawara ɗaukan kowa naka duk irin waɗannan abubuwan sukan sa mutum ya yi daraja ya kima a wajen mutane sai kaga ana girmama shi ana kuma bai da san rai bai da san zuciya ba kuma yana kwatanta adalci to in ka saba da waɗannan halayen tun kana yanzu ka girmama na sama da kai ka tausaya na ƙasa ka dinga shiga cikin harkokin jama'a akwai mutanen da suke siyan kaya fa a gida su aje dan a zo aro sai ka ga mutum ya siyo tebur ya siyo kwanan sarki ya siyo manjagara ya siyo diga ya siyo kwanan suya ya siyo tsani ya siyo abin ɗauko guga kura ta ɗauko guga kawai ya aje dan wani ya sallama ya ce a bani aro kawai yana jin daɗi a zo a yi aro a ce jefin gidan can kuma kowace unguwa za ka ga akwai irin waɗannan mutanen don an tashi sai a ce aje gidan wani a aro diga aje gidan wani a aro maburgi aje gidan wani a aro magirbi aje gidan wani a aro kura aje a aro tsani za ka ga akwai waɗanda har yanzu wannan halin na na'unan ma'un ba sa ciki ba sa ba da aro to su sun shiga cikin shi ma aran ibada ce tunda akwai Babu ariyati littafin fiqhun ka shiga zaka ga babun aro an faɗi yadda ake ba da aro da kuma ladan da ke karkashin haka su sufati da waɗannan sufofi a to shine kuma baka da kwaɗayi domin annabi sallallahu alaihi wasallam wani ya ce ina so mutane su so ni Allah ya so ni yace izhar fid dunya yuhibbaka Allah wazhar fi ma inda nas yahbakan nas ka guji duniya sai Allah ya soka saboda san duniya da san Allah ba sa haduwa ɗaya warware ɗaya yake in kana san Allah sai ka ga wasu abubuwan na duniya fa sai ka basu kuma kana san duniya sai ka wani abun fa na Allah sai ka bashi so ba za ka iya hada biyu a lokaci guda ba sai dai ka zabi daya ka bi duniyar ka ka bar Allah ka bi Allah kai da kanka ma ko ba ce ka bar duniya ba san Allah zai dauke ka ka kai watsi da duniyar malam ina so na gamu da Allah lami lafiya ka tsaya kan kitabu da sunna aqida mai kyau tauhidi da sunna su suke sa gamu da Allah lafiya in dai mutum ya tsaya kan aqida mai kyau kuma sannan ya wato tsaya akan koyarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to lalle je game da Allah lafiya domin su ne alkawarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu kitaballah wa sunnati to Allah ya ba mu rayuwa akai wannan ya ce malam akwai abin da yake damuna malam na hau a daidaita sahu mun yi da shi zai kai ni waje biyu a kan kuɗi ɗari biyu da hamsin da muka je waje na farko sai na shiga ciki kafin na fito shi kuma ya tafi na jira shi na jira shi bai dawo ba sai wani na hau to shi kuɗinsa ya zan yi masa da shi farko kamata yi kafin ka hau kowane babur ka dinga karanta lambarsa ina ganin sakacin da mutanenmu suke yi ba sa son ɗaukan namba na abu riƙe namba duk abin da ya tau kafin ka hau kama ka gane wace lamba ce so don matsala ta faru abin da za a fara tambaya shine namba amma ko in za ga mutane sai ya bakuwa ce wani ya zo neman ka a wace mota wata dai yalo ce haka ba iya ɗaukan abin akwai abin da shi kaɗai yake da shi a duniya shine nambarsa su da da abu ya zo nan ba za ka ga ɗan sanda da ya gamu da kai a mota ka kalli idansa ka ga me yake fara kallo lambar ka kuma dalilin da yasa aka yi wannan lambar ita take indicating din duk inda mutum ya shiga a duniya da wannan lambar za a same shi ta ma ba ita muke kalli mutum ya kalli to wata dai ina ga kamar yalo to yalo guda nauce yalo ko kuma ya ɗauki brand ɗin motar sai ce ai wata honda ce kaza to honda kaza ɗin guda nawa ce so duk wannan ba zai ba da information ba so da ka kaga in da ka rike number sa da abin nan ɗinsa sai ka je ka nemi yan union ɗinsu ka ba shi kuɗinsa in ku ka ba za ka haɗu da shi ba ka rike kamar sa ba ka rike kala sa ba to sai kai sadaka da kuɗin ranar da kuka haɗu ka gane shi sai ka sake bashi in ku haɗu ba wannan sadaka dama da sunansa kai da niyya kai masa wance malam na ba wani makocin makocina aron kuɗi yana juyawa duk sanda ya tafiya ya dawo zai ɗauki wani abu ya bani na siyar ko kuma ya bani kuɗi na amfani da shi amma bai taɓa cewa aro yake bani ba ko ba mu taɓa lissafi da shi ba yana bani kamar a kyautatawa to malam ya matsayin abin da nake karɓa wannan kuskure ne wannan ijara ce ma jahuliya in ka kake cifa shi misali yana da littafi yana rubuta sai wata ran ya ce a ah, to kai yanzu ka ɗauka naman da nake baka da leman da nake ka maka duk ba cin kuɗin ka bane kaga sai rigima ta barke ce to ai na ɗauka kyauta kace mu ya zan baka kyauta mahaukaci ne zan baka kyauta kudin ka kace ci to shi yasa ake so ai bayani ijara majahuliya ila waqatin majahulin wannan baya cikin musulunci dole a san kuɗin nawa ne zuwa wata nawa za a dinga tsayawa ana lissafi wacce sana'a yake yi wannan abin da yake baka a cikin kudinka ne yake baka ko ku a cikin riba uwa ce ko riba ce in ba uwa bace ba riba bace kyauta ce to to wace irin kyauta ce wannan so da haka dai akwai wani abu ya kamata ka tsaye da shi ka ce to in ya zo ka ce to tsaya zan ganka da Allah <laughs> nan da na baka nawa ne ne ma kaza ne to yaushe za mu yi lissafi saboda ina dan san wasu daga ciki haka to daga nan zaka gane abin da ake ciki eh in ka ga ya ɓata ya fara to to ai abin ne eh, ka ce ina dan son wasu daga ciki ina so in gane yanzu kuɗin nan sun kai nawa dama nawa ne ma na baka dama ko mun yi a rubuce ko to nawa ne yanzu kamar nawa kake ga an samu daga lokacin da ka fara juyawa to kaga daga nan zaka gane ina aka dosa amma kana ta ci kana jin daɗi baka san uwar kuɗin ka kake ci ba wanda ya ce malam ya matsayin cinikin bayi da riƙon ƙwarƙwara a wannan zamanin to ina maka ga bayin wa ma yake da iko ya mai da kai bawa kowa yana da ya zama ɗa an yi wa ƙasashe iyaka an ba kowa yanci me ma'anan yanci da aka gama yaƙin duniya na biyu aka ce kowa yanzu ba bawa a duniya duk ma kasashen da suka kama bayi irin su faransa irin su ingila irin su jamus irin su italy irin su waye duk da sun kama maya matsayin bayi ne duk najeriya da bayi muke gaba daya saboda sun ci mu da yaki sai su kama su siyar saboda haka da aka zo aka ce to kowa a bashi yanci a daina bauta wasu ne suka tashi tura suka fara musulmi suka goya musu baya cewa lalle sai an yaki bauta aka tayar da rigima a kasashe duniya cewa kowa sai ya samu yanci kafin a kai ga yancin na an sha wahala amma daga ƙarshe aka yarda duk duniya cewa yes lalle a yanta mutane to aka zo aka yarjejeniya ta duniya duk ƙasashen duniya suka sa hannu ko a wani gida da wata unguwa ba raguwar bawa to da kan kana jin kai ka mallake shi to kai ma an mallake ka kai sai aka yanta ka da shi saboda ka ba sai ka ce masa ka yanta shi ba zaka duk inda kaga mutum an kama shi an ce bawa ne to ba bawa bane kuma dama kuka kula ai musulunci shi ya fara yaƙi da bauta cikin hikima duk laifin da aka ba Allah laifi aka ba Allah amma sai ya ce a yan tabawa ashe tunda yan tabawa ya zama yana ne wajen neman kankarar zunubi da neman shiga a wajen Allah kaga ashe Allah yana son a yan tabayi a wajen kisan kai ko fata hariru raqaba raqabatin mu'mina a wajen rantsuwa Fatahariru tahriru raqaba a wajen zihari fa tahriru raqaba kai gaba ɗaya ma Allah ya ce falaqata hamal aqaba wa ma adraka mal aqaba fakku raqaba fakku raqaba a yanta waye a yanta bayi saboda haka Allah yana son yanci na na sai ta sa a siyo bayi dubu a kasuwa ta jera su ta ce duk kun yi imani da Allah sai ya ce to duk ku je na yanta ku ko je kama sana'a da aikin haka take in an bata albashinta sai ta ce aje kasuwa a siyo bayi sai an tara su a kofar gida ta ce duk a kwance igiyar da aka daure su ta ce duk ku tafi ku je ku kama ibada ku je ku kama ku su ka kaga ashe mutum ma wani yanzu ya ce kamar yadda yanzu a libya ake ta sa mutane sarka ana sai da su a cikin gonaki wani ya ce ya ga 'yan najeriya da yawa an samu sasari suna ta noma sai mutum da wasu kuma suna ba raƙuma sai mutum ya je kasuwa ya siyo mutum biyar sai zo ya sa musu ankwa ya ɗaure su a cikin gona a jikin turke shikenan ga raƙuma nan suna ba su ruwa kuma ziga yara aka ta aka cewa ana samun sana'a da aikin yi aka dinga kuzuzutawa cewa za a samu sana'a haka aka ta kai mutane saudiya na ana ana samun sana'a da aikin yi in ka je wata yarinya da na gani na fito daga harami sai ta biyo ni tana kuka tana ta kirana. na na ce ina kika sanni ta ce a talabijin malam nake ganin ka wata kanwar baba ta ce ta ɗauko ni ta kawo ni nan ta kai ni gidan laraba ta ce in ban da duka da wulakanci ba abin suke mu ta ce akwai ma wanda ya yi min fyaɗe ma a cikin ma 'ya'yan laraba akwai wanda ya min fyaɗe ta ce yanzu allah allah take shi yasa take ta yawo ko za a kama ta a mai da ita gida ko allah zai sa addu'a take allah ya sa a kama ta kaga irin wannan sai a zo a cewa mutum akwai aikin yi ya kamata a yi bincike kuma aikin yi ai ba kai ya kamata a nema ba ƙasar ko ya kamata a nema cewa ana so lokacin da ake neman 'yan bangladesh ai yarjejeniya aka yi da ƙasarsu da saudiya mutanen za su zo su yi aiki aka sa hannu ba za a bautar da su ba kuma duk sanda mutum ya gama aikin zai tafi gida za a bashi shi fita da sa amma kai kawai mutum ya zo ya su maka sallama cewa ka bada yarka za a sama mata aiki ka ba da ɗanka akwai aiki to shikenan sai a ji a mai da su bayi wasu ma tsallaka ake da su kasashen turawa a mai da su karuwai sai fa ya zama doka a duniya human trafficking da yana cikin mugayen laifi ka ɗebi mutane kawai ka kama hanya ka je ka kai su wata ƙasa ko ka sa su sana'a mai wahala ƙananan yara kana karɓe kuɗin har irin wannan aikatau da ake cikin gida duk yana cikin human trafficking yanzu wata yarinya da aka mana yar shekara hudu aka mana ita hizba an ɗauko ta daga wani ƙauye yarinya ta mamanta sunan ƙauyen kuma ita dillaliyar da take raba yaran ake ba su aikin ta mutu kuma dubu uku ake karɓa a hannun uwar gijiyar ita ta ɗau dubu ɗaya a ajiye yarinya dubu ɗaya a banki a ba ta dubu ɗaya to an zo ta mata duka matar ta jijji mata rauni wai ɗan kunnanta ne ya bata na gwal guda ɗaya shine ta ce yarinya ce ta ɗauka haka zo yarinyar ma aka aje mata ga dan kunnan gwal ga na karfe ga roba ga waye aka ce ta faɗi bata ma san meye wani gwal da ba gwal ba muka ce ke yanzu dan Allah ƴaƴanki kamar waɗannan duk kin kai su makaranta private suna karatu amma kankanwa irin wannan ta yi wanke-wanke kankanwa irin wannan ta yi wanki kankanwa irin wannan ta yi shara kankanwa irin wannan ta goge muku kaya dan rashin imani kuma ki zo ki da ke ta gashi hakin ji mata ciwo a ido aka zo yarinya kuma wacce ta kawo mata ita ba a ganta ba sai da aka yi ta kallon yarinya ana dan hira da ita ana dan jin wasu yan kalmomi ta nan aka ji ta faɗi wata kalma da ta yi kama da wani ƙauye a can yankin wudil muka je muka sa in ba suka yi ta zagaye suka yi ta zagaye da yarinyar na aka yi ta tambaya da kyar a cikin wani ƙauye da ko mota ba ta zuwa ana aka ji aka samo iyayen yarinyar suka zo to ku ya kai haka suka ce wata mata ce take zuwa ta ce su bada 'ya'yansu za su samu aiki a birni kuma dubu uku a ƙauye shekara ne za ka samu dubu uku ba su da kan aka dubu an dubu uku a bata dubu a ba iyayenta dubu ɗaya su raba ɗari biyar biyar a ce kuma dubu ɗaya a aje mata wai za a yi mata kayan ɗaki dubu ɗaya kuma ita mai dalilin ita ta kuma ta ɗauka irin wannan suna nan da yawa an bazo su cikin birni an aje su a cikin gidaje to kun ga wannan wannan musulunci bai yadda da wannan tsarin ba kwata-kwata wanda ya ce malam saƙon neman agaji akan wani abu da ya shafi musulunci akwai wani rubutu na ayoyin alkur'ani mai girma a jikin katangar jami'ar yusuf mai tamasile nozo university da ake da ke kofar kansali kaddafi waɗanda aka yi ado da su kofar kan sakali ne a kar makalla waɗannan ayoyi ana shafa musu najasa ko kuma ce najasa tana taɓa su kuma dukkan ɓangarorin makarantar hudu suna ɗauke da waɗannan ayoyi ta alƙur'ani to insha Allah za mu ba yanzu abin da za mu bincika za mu tunda ka faɗa insha Allah za mu sa bincika sai mu ga in hakan ne sai a ga matakin da ya kamata a ɗauka ko wani ce malam muna buƙatar a sa ɗan uwa a addu'a jiya an sace masa kayan lefansa ka amma dai ba kyauta inna lillahi wa inna ilaihi wannan sata mai ciwo ce kayan lefe amma da Allah wannan barawon bai kyauta ba wallahi kuma an kusa daura auren Allah mai masa da alheri to gaskiya wannan barawon bai kyauta ba wallahi ya kamata in ɓarawon nan yana ji ya dawo wa dan Allah angon nan da kayan laifansa kuma Allah ya kawo in bai dawo da shi ba kuma Allah ya kawo maka wata hanya da za a ci gaba da tara kayan laifi da kayan laifi ga mai karamin karfi suna ɗaukan lokaci ka ɗan samu kuɗi ka sai a tamfa ɗan sai lesi kuma dama ba ajewa ma a shago gaskiya mata ake kaiwa kuma wani abu ma rarrabawa ake yi waccan kanwa ka kai mata ajiyar kaza yaka ka kai mata ajiyar kaza sai an gama sai a hada ko dan gaba da an ce menene mai maganin menene ake cewa so sai ka rarraba wakka ta dinga aje kayan daki wannan ta dinga aje atamfofi wannan ta dinga aje kaza to da fatan dai Allah ya mai maka da alheri Allah kuma ya kiyaye faruwar haka a gaba wani ce malam muna buƙatar addu'a mahaifina ba shi da lafiya to Allah ya ba mahaifinka lafiya da sauran marasa lafiya baki ɗaya Allah ya ba su waraka wani ce malam muna buƙatar a yi jan kunne musamman ga iyayenmu mata a kan shirin rai dangin goro yadda suke ba shi mahimmanci ko sauraron karatu ba sa ba shi wannan mahimmancin har rikodin suke kuma ana gamawa ake saka wa'azin shaƙi safan tami amma shi sai su kashe rediyon in suna sauraro ko magana kai musu ba sa son baka amsa saboda kar ya wuce su to wannan gaskiya ina ga ya dangana ga matakka yin za gida na ba san ma san da wannan abu kwata-kwata ba san ma ana yi ba sai nan da nake magana suka ce wai me ake cewa ana yi ne sai da ba masu da lokacin irin tarbiyyar da kai wa gidanka ita ce kawai za ka samu wannan abin mun yi mun yi mun yaƙi da shi a hana a daina mun tura haɗin hizban ma ka ɗaure akan wannan shirin lokacin da muka hana a yi shi a kano aka ce za a yi shi live muka tura a je a hana ce an samo shaida daga kaza daga gwamnatin tarayya daga ina ne daga hukuma kaza da sauransu so ina ga kawai shi sa shawarar da na ba a lokacin na ce kowa ya tsare kofar gidansa ka wa da matanka kai cewa ba lokacin sauraron tatsuniya ba ne yanzu lokacin sauraron kitabu da sunna ne da sauraron abubuwa masu amfani so in ka ba da tarbiyya a gidanka ba sa sha'awa ma waɗannan ban kwata-kwata ma ba wani ma zai sa to yara ma lokacin suna makaranta sannan iyayensu suna ta ayyuka a cikin gida ina suke da lokacin nasu ji wata tatsuniya So saboda in ka auro mace mai irin ra'ayin tatsuniyar shine tatsuniyar zai burge ta kuma kamar da na faɗa a wannan zagayen da nai kusan da yake dama jihohin shida na je a wannan zagayen da nai kuma dillatocin da mai da hankali a kansu na je Niger State Mina an yi program guda hudu wanda ɗauki Dr. Nazif ya raka ni na je Zamfara an yi program na je Sokoto an yi program na je birnin Kabi an yi program na dawo na je Kaduna can ne kwana hudu can ne kwana biyu can ne kwana biyu na dawo kuma na sake zuwa Katsina sake koma Kaduna su ne waɗannan sati kusan biyu ko uku ɗin da na zagaya to duk kuma na yi ta mai da hankali akan wato maganan abin da ke faruwa yanzu na lalacewa tarbiyya a cikin aure tun daga neman aure da hanyoyin neman auren da yadda ake bukukuwa su suke tasiri wajen lalata tarbiyya da irin abubuwan da mutum ya kamata ya bincika kafin ya aure da kuma matsalolin da in ba a yi la'akari da su ba suke zama matsala a cikin neman aure da kuma tarbiyyar yara so da ka mutum zai auri mace kai bisan zuciyarsa ya tsaya tantance mace mai tarbiya mace mai hali mai kyau mace da aka koya mata ɗabi'o'i ta san rayuwa ta san amfanin rayuwa amma ba haka ba waɗannan ba ma ɗaya bane suna nan za su ta bullowa kuma kafafen yaɗa labaran nan karuwa suke yanzu muna da kusan gidajen rediyo sun kai goma a kano sha biyu ko to ka gani to in an yawan su ya kai haka kaga ai kamata ya zama control ɗin yana hannunka tashoshin nan da yawa gidajen rediyon nan da yawa me yasa ba za ka canza ita tunanin matarka ta san ina ya kamata ta gani ba tunda in ka ga an buɗe rediyo mutum shi yake sha'awa ba dole aka ce sai ka ji ba aka zauna da matarka ka nuna mata abu mai amfani da za ta juya ta kalla ta koya wa yara amma dafin da ke cikin irin waɗannan littattafai ko a wani taro da muka halarta ake cewa bahaushe yana sakin aure ba sauke aka ta zagin bahaushe sai da bayani ya gama na ce ni ban yadda da wannan jawabin ba kwata-kwata ban yadda da shi ba bahaushe baya sakin aure kwata-kwata na ce na yi la'akari da unguwarmu kuma na sa abokaina sun dudduba unguwanninsu inda muka rayu unguwarmu adakawa kofar mazugal daurawa koki na san gidaje da muka taso sun fi ɗari wanda kowanne matar gidan tana nan ko dai ta mutu ko har yanzu ita ce a cikin gida kuma kowa ya je su wannan nazarin ka duba gidanku kai din a gidanku tukunna ka duba gidan makocinku da abokanka da suka taso ka ga ina baba su take zawara ce za ka ga mutanen daɗin su ne da matansu da suka aura su suka tsufa a cikin gidan suna tare to ta ina wani abin ya shigo mana ta haka ba al'ada ba ce kuma na ce gwauro ma da abin kunya ne ka zama gwauro na ce lokacin da na nalako yake tasowa ya biyo ta cikin adakawa ya biyo ya zo ya wuce ta kofa mazukar karfe ɗayan dare za ka ga ana ihu waɗanda ba su da aure suna gudu ana ɓoye su cewa ga nalako nan zai kama gwagware mutum baya so azumi ya zo ba shi da mata don haka abun nan daga baya ne ya shigo me ya shigo da shi kallon fina-finai da karanta littattafan hausa waɗanda suke kunshe da ƙarya da dafi su suke ba da wannan mugun shawarar wata baturiya ta zo mana hisba ta ce daga australia take abin da ya kawo ta najeriya ta zo ne ta yi nazari a kan fim ɗin hausa ku duba fim ɗin hausa ba wai yadda ake fim ɗin ba wai abubuwan da suke cikin fim ɗin bahaushe ne yake wannan rayuwar haka ake shirya fim a kai ko ko yan fim ɗin ne suke shiryawa shi kuma bahaushe sai ya koya daga fim ɗin. wa yake koya daga wani kun gane abin wato suna ɗaukar riyar rayuwarmu ne suke mai da ita fim ko ku suna yin fim ne a wata rayuwa daban mu kuma sai mu koya daga jikin fim domin sun ce yanzu daga cikin abin da yake tasiri wanda ake koyo daga gare shi shine fim to wannan fim ɗin al'adar mu ce haka mu muke yi wa yake yan fim ne suke ba mu tunanin kuma muke ba su tunanin su suke koyi da mu hausawa haka muke rayuwa yadda ake nuna a fim ko ko sai sun yi fim din sai kuma mu kwafi rayuwar fim din mu mai da ita tamu abin da ya kawo ta kenan najeriya to wata baturiya ta taba zuwa ita sai ta ce mata in kin je ki je hisba kuma tana jin tsoro ta ji an ce gurin musulunci ne amma da ta ga irin karɓar da aka yi mata da irin mahimmancin da aka nuna sai jikinta ya sanyi ta ce ai lalle in ta je za ta yi rubutu ta nuna cewa lalle musulmi bata musu suna ake yi amma ta je ma cibiyar addinin musulunci inda ake ganin su suke ma kama masu laifi da waye amma ta je ta ga abubuwa aka taimata bayanin abubuwa masu ƙayatarwa akan musulunci ta ce sai ta yi rubutu akai to kun ga irin wannan dafin mu muna nan zaune ma ba mu yi nazari akan wannan din ba amma su daga nesa sun hango mana illa cewa fina-finan nan suna gurɓata mana tarbiya in dai ba haka muke rayuwa ba to wannan fim din yana koyawa mutane mummuna al'ada duk wannan da ake ta cewa mace ta watsa a fim ne fa zaka ga mace da wuka a fim ne zaka ga an zo an zuba guba abinci duk daga fim suka koyi zuba guba a abinci a fim suka koyi zuba mutum acid a fim suka koyi yanke wa mutum gaba a fim suka koyi yanka miji a fim suka koyi a tsara miji da wuka a fim suka koyi a fasa kayan ɗaki a fim suka koyi mugun kishi a fim suka koyi mugun zargi duka waɗannan halayen daga fina-finai ne da littattafan hausa a cikinsa ake koyan wannan ɓarnar so da wani abin ba za ka ji shi a cikin al'umma ba sai ka fara ganin sa a fim sannan kuma sai ka ga ya yaɗu to kaga ashe ya kamata mutum ya san me yake shigawa gidansa me iyalinka suke kallo in kana bari komai a kalla a gidanka kuma ba da ƙarfi ba saboda in ka nuna mata ka ƙarfi ka nuna mata ƙarfi to sai ka fita sai a yi da an ji motsinka sai a kashe ita ce ku bari sai baya nan ku kamun fin ashirin amma ku bari sai ya fita sai baya nan su da ka za a sa sakata a ta kallo a ta kallo kana dawowa sai a maza a juya sunna tv to ka ka koya munafunci a gidanka abinda za ka yi zama za ka yi ka jama ta ka a jikinka ta yadda da kai da aƙidarka ita kuma mace in kana so ta yadda da aƙidarka sai ka ja ta a jiki ka mai da ita kawa kakka nuna mata wani kai malam ne ko kai shehi ne Allah saƙon ba zai shiga ba kawai ka ɗauke ta aboki kawai aboki ya na fita kasuwa ya ke gida la mu kasuwa yau kin ga an yi kaza an yi kaza an yi kaza ke a gida la ni ma ne rawan wanke ke ne kaza ne ka bude mata kofar hira me kika gani wanda ya fi bata miki rai a rayuwarki ni ma zan gaya miki abubuwa guda biyu da suka faranta min rai wanda na hadu su a wajen aiki ko a kasuwa sannan kuma ke ma ana son wannan in ji sai ku buɗe hira to in tana yawan hira da kai anan zaka dinga cusa mata manufarka dan ka auri matar da ta yadda da kai da aqidarka to za ta bi ka duk inda kai kun gana na Khadija ai abinda annabi yake ba mata kenan da annabi ta yi imani da aka da dukiyarta da tunaninta da komai da aka ce ma a tashi a koma inda za a ɗaura mutane ba abinci ba sutura ta ce ta yadda ta ba annabi su shiga nan tare ta yadda ta tashi ta shiga ciki aka sha wahalar da ita irin wannan shine ka tallata wa matarka abin da ka yarda da shi ta yadda da tunaninka kin ga abin da ya sake ga wallahi ba na sha'awar kallon fim irin wannan na hausa da ake cewa saboda abubuwan da suke dauke da shi na dafi to amma ke yanzu misalin aka ce ki bayani akan amfanin wannan abin da rashin amfanin sa kamar me zaki ce misali eh ai da mata sai da hikima amma irin mutum yanzu ina yana shan kunu ba na ce muku a daina kalla na ce a daina buɗe rediyon nan na ce ku daina sauraron abin nan eh ba na ku daina ba ku waɗannan mutane ne ana taimako faɗa ana gaya muku illan da ke ciki kun ku kiyaye mai gida za a kiyaye sai ka fita sai a ce a kunna kana sai su baka ka tawo kanka waje in baka nan sai a cashe a tun da aka da an ji motsinka sai a dawo kuma yadda kake so tunda tsoronka ake ji ba sanka ka ake ba to irin wannan sakonnin na hikima sai da wannan ake jan hankalin mata a cusa musu sai kaga ta yadda da kai to duk sakonnin da kuke so ku tura wa 'ya'yanku ka tura mata sai kaga da kanta tana faɗo maka illolin ka ce da Allah rubuta mun shafi guda akan amfani ko cutarwa da kaza yake yi gwargwadon fahimta ki da ganewarki da kuma hirarraki da kike ji daga mata misali inda za mu koya yara me yake gani ya kamata akwai amfani akwai shi amma me amfani ina sharrin duk waɗannan dabarun da addu'a kuma su ne za su tsare amma ba haka ba akwai matsala kana nan kana ta sunna gidanka sai a ta shirme sai kuma ka zo an aure yarka ana ga ahlus sunna kuma zo a yi ta kawo kuka a gani saboda tarbiyyar da ake musu baka nan ba ta zama ta sunna kuma sunna ɗin ya kamata a ce da mu da 'ya'yanmu da matanmu yadda muke aƙidan nan a ce su maka suke bi yadda muke ƙoƙarin tarbiyya ɗin nan su maka suke yi yadda muke ƙoƙarin mu fahimta mu bi su ma mu fahimtar da su mu bi ko karatu aka ka koma gida ku hira da ita akan karatu yau an yi karatu an faɗi kaza da kaza da kaza da kaza amma kaza din nan kuma ka dinga bata dama kar kai kai ta magana ita mace ta fi sha'awa ta ta magana ba ta dama ta ta yi kana ca in mm, gaskiya ne haka ne kwarai kuwa ita ta ta baya so wannan hucewa za ta tunda da baka nan a gida a takura take ka duba asabar kawai ake cewa mu zauna mai shara amma damuwa muke daga da fito waje an zazzauna an kasa share gidan so da ba ma to ka duba wanda zai zauna rayuwarsa gaba ɗaya na cikin nan sa wani zo ce malam matata kullum ta ce unguwa ta ce unguwa na hana ta ta ki hano na ce ai ba hana ta za ba tsara unguwar zaka yi ku dinga yi tare ta yi firamare shekara shida tana fita ta yi sakandare shekara shida tana fita shekara goma sha biyu a waje in za ka mai da ita gida sai ka yi dabara amma rana ɗaya duk kullum babanta ta yake fita fita fita sai yamma fita sai yamma fita sai yamma har shekara goma sha biyu to yanzu kuma kake so ta zauna kar ta je ko ina kafarta tana mutsu mutsu to sai ka yi dabara wani gurin sai ka ce ta zo ta raka ka wani gurin sai ka ce ta zo ta raka ka wani gurin ma ka ce mu tafi a ƙasa ta sha wahala da kyar ta dawo kafarta ta dace cika mai gida na gaji ce ai ba komai nan kilomita hora. kuma yanzu na ga mutane da safe za ga sun ɗebo iyalansu suna tafiya suna motsa jini tun safe za ka ga tunda matarsa suna ta tafiya ni ce Allahu akbar wani ya ci ya koshi yana ragewa wani kuma ya fita yana nema سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك